Uwargida? Uwargida? uwar gida yawwa na sa takalma ta mai komin koko na kuma da dan buhuna da Allah mai gida ina gashi yawwa ba ni da sauri da Allah kin san ba gori da sanyi ji gashi mai gida bari in duba sandan yawwa Bari ne kuma ne wani abu na buɗe shafi na da girman da sunan Allah. Yawwa. Uwar gida. Uwar gida. Magana nake fesa billahi sai ka ce a gidan radio nake. To ki mi komai sandan nake da ke dan girman Allah haba da Allah. Mai gida sandan nake ta duba ka ga na duba daki ban ganshi ba na duba waje ban ganshi ba ban san inda Salisu ya ajeje da kuka dawo da dare ba. Bai shigo ba. Salamu alaikum. <clears throat> tsoron Allah. Kawo, ana kai. Ganan. Gashi nan gaban ka. Ganan Kana ta ina. Ganan nan. Amma kai ba ka tsoron Allah wallahi. A ce gari ya waye fi sabilillahi da kan masallaci sallar asubahi. Ba za ka zauna cikin gidan nan ba. Ina ka ajiye sandar kawun ka jiya da kuka dawo da dare na duba ban gan shi ba. Kawo, jiya ne da zan kwanta. Eh. Bayan an yi ruwa an ɗauke. Na ga ta tare min gurin kwanciya. kawai da na ɗauke ta cilla cikin sama soro. Ba ina ka cilla? Sama soro. ba ƙarya ka ci wallahi. ai gwara ka cilla ni ka sanni ka to kaji ya cilla ko kuma cilla wallahi salisu ba kaji yanzu ka rasa inda zaka janye sandar ka kwanta sai ka jefa mai sanda kan kwano ba ki a cikin zancen nan kawo ye ka dai san gidan nan ba tsani ba tsani eh da uban mai ka jefa sandar kan kwano hannu ne ye da hannu da hannu ka jefa ta kan kwano eh. to da hannu zaka hau bango yanda ka san kadangare ko kawo hawa bango gidan nan wallahi sai ka hau karbe wallahi sai ka buƙaci. To ta nemi wata mai. Ina ina da kawun na bangare zogale na yi. Gashi nan kusa da zogale zogale kawo kawo zogale ma ba zai. Kace kawo zogale zogale zogale. Yanzu kawo hawa. zogale na gaya ma. Kawo hawa zan. zogale na gaya Mai gida za ta kare. Hau, sai ta kare, wallahi sai ya Za ta kare mai gida, ai hakuri kyale shi bari a nemo wata. Kai ne wato ci ba hiya karya mun dogala ba. Shi ne ai kai ya karya mun dambu, ka sauko ka kyale shi a nemo wata. <laughs>